kaga duk lokacin da mutum ya samu kansa cikin shakka abinda wane ya faɗa da abinda wane ya faɗa wanne ne ƙarya wanne ne gaskiya abinda wane ya faɗa da abinda wane ya faɗa wanne ne shirya wanne ne bata wanne ne bid'a wanne ne sunna in ka samu kanka cikin wannan rudin gogolwar ubangiji bai maka tawfiki na ka gane dalilan ka gane wanne ne wanda yake daidai wanne ne kure ba tashi cikin dare ke ma tashi cikin dare ki roki Allah ko ka roki Allah bukatanka za ga Allah shi da kai daidai amma idan ka kalli shekaru ko ka kalli yawa ko ka kalli eh, abin da aka gada a gidaje eh, a wurin iyaye da kakanni to babu yadda za ka iya samun tafarki shi. wanda yake son tafarki madadaci ya tarjarra domin kulli shai mutum yana nemawa kansa yanci ne daga dukkan wata igiya igiyar kabilanci igiyar yan garanci igiyar launin fata igiyar sana'a igiyar ɗarika igiyar kungiya kowace irin igiya ya warware ta daga wuyansa ya nemo igiyar qala Allahu qala rasulullah ya rataya a wuyansa aya da hadisi su jashi duk inda sai ga dama to wannan wanda yake son shirya kenan amma duk wanda zai rika kallon kaza yana kallon kaza yana kallon kaza sai gaba zai iya wannan ba wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha